inda muka taru a Allah ya mai kowa gida lafiya Allah ya kawo zuriya a tsaye ba اللهم انك عفو تجيب العفو فاعف عنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في اولادنا واموالنا اللهم اغفر لنا الوالدين والمسلمين يوم يقوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد to mun gode Allah saka da alheri mun riga mun bude taro da addu'a ajana na Allah saka da alheri ga amarya sumi ga mahaifiyar amarya hajja fatima da dukkan dangi yi muku lale muku barka da zuwa a tun da riga mun bude taro da addu'a kafin mu tsunduma cikin abubuwan da aka shirya domin ce amarya nuna farin ciki za mu je bisa al'ada kamar yadda ake kama kowace amarya ita ma amarya sumayya yanzu tana gani yana yana tana gani yi shado shado tana cewa su waye wa'ancan ne wani dangi ne sun yi kyau to mun fi son ta ga fuska tar tar tar ta ga kowa wakilan kamu in sun shirya da Allah su su kama amarya wakilan kamun amarya sumayya bangaren da za su kamu in sun shirya su muke so mu gani a yanzu da haka DJ mu je zuwa da wakar kamu ta musamman wakilan kamu yawwa wanda za su kamu. kamo